yau muna sha hudu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan hudu meladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul hajji inda muka tsaya akan aya ta arba'in da shida bismillah mana فكان من يتيم Allah subhanahu wata'ala ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur Allah ce afalam yasiru fil ardi yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha idan to sun samu zuciya ko zukata wanda za su Hankalka da su au azanun yasma'una biha ko kuma kunnuwan da za su yi sauraro da su fa innaha la ta'mal absar to yadda al'amarin yake ba idanuwa ne suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan nan da suke cikin kiraza su suke makancewa Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mamakin al'amarin larabawa ƙuraishawa waɗanda suka ƙaryata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa suna yawace-yawace suna ganin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halaka al'ummu na wasu garuruwa da suka ƙaryata annabawansu suna yawo suna zuwa yaman suna zuwa sham suna ganin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halaka da dama daga cikin waɗanda suka karyata annabawa to akwai abin mamaki a ce suna ganin irin waɗannan amma kuma ba za su wa'azantu ba sauraka wannan jumla ce istifham ne ta'ajjubi tambaya ce amma ta nuna mamaki afalam yasiru fil ardi wato ya kamata a ce tafiyar da suke yi ko tafiye-tafiyar da suke yi a bayan ƙasa sun zama sun ɗauki darussa daga cikinsu domin ko dai mutum ya je da kansa ya gane wa idansa da kansa ko kuma waɗanda suka je suka gani su zo su ba shi labari duk kuma waɗannan abubuwa guda biyu gani da ido ko ka ji labari daga wanda ka yarda da shi babu shakka hanya ce da za ta iya sa ka samu abin da za ka wa'azantu to amma duk da haka sai zanto ba su wa'azantu ba ga idanuwan suna gani ga kunnuwan suna ji amma kuma idan da suke gani da shi da kunnen da suke ji da shi bai amfana musu komai ba ya kamata a ce yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba su waɗannan kafofi wanda daga nan ne ake samun ilimi daga nan ne ake samun izina da zanto sun yi amfani da waɗannan kafofi guda uku ji da gani da hankali da Allah ya ba su su yi amfani da su wajen su gane abin da yake daidai su karɓa su yi aiki da shi su guji abin da zai cutar da su Allah subhanahu wata'ala yana bayyana cewa da jinsu da ganinsu da zukatan da Allah ya ba su wato hankulan da Allah ya ba su ba su amfana musu da komai ba ta zanto ga su da idanuwa dara-dara amma ba sa ganin abin da zai amfane su da shi ga su da kunnuwa falafala amma kuma ba sa jin abin da za su azantu da shi sai zanto da jin da ganin bai amfane su ba tunda suna jayayya da gaskiya suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana cewa laqad makkannahum ma in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay' كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون التي ولقد مكناهم ما إن مكناكم فيه من كفاسوا وتسوى لنشان الأمور سكوتي ألا أهل كاسوا من باسوا كفوها أبا ينتسائر كفوها دبواكوا با ko ba ku samu kafuwa da suka samu ba ba ku samu irin faɗa aji da mulki na ƙasaita na isa da su suka samu ba waja'alna lahum sam'an mun kuma ba su wato mun sanya musu ji wa absaran da gani wa af'idatan da zukata wato da hankula amma fa ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay amma kuma da jin su da ganin su da hankalin su bai amfana musu komai ba in kanu yajhaduna bi ayatillah saboda sun zama masu jayayya da ayoyin Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke izgili da shi ya zo ya same su ya halaka su haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ce wala kan zara'na li jahannama kaseeran min al-ins min al-jinn wal ins hakika mun halicci aljanu da mutane da yawa domin jahannama Allah ce mun halicci aljanu da biha ga su da zukata amma ba sa fahimtar komai da zukatan nasu ma'ana ga su da hankula amma hankulan ba sa amfanar da su lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ga su da idanu dara dara amma kuma ba sa gani wa lahum azanun la yasma'una biha ga su da kunnuwa fala fala amma ba sa ji Allah ce ula'ika kal an'ami waɗannan kamar dabbobi suke Allah ce bal a'a hum gal sun ma fi dabbobi bata ulaika humul ghafilun waɗannan su ne gafalallu rakkanannu abinda zai sa ka zama ɗan adam cikakken ɗan adam ka wuce matsayin dabba shine ka aiki da waɗannan kafofi da ubangiji subhanahu wata'ala ya maka tun daga ka duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya maka guzurun waɗannan kafofi da gani da ji da kuma hankali da Allah yake yi maka su wanda da wannan abubuwa ta waɗannan hanya wato waɗannan hanyoyi kafofi guda uku su ne kafofin da ake samun duk wani ilimi da shi da su ake samun kowane irin ilimi da su ake fahimtar kowace irin gaskiya da su ake jin kowane irin wa'azi Allah subhanahu wataala yana cewa Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal la'allakum tashkurun Allah ce ubangiji Allah shine ya fitar da ku min butun ummahatikum daga cikunan iyayenku mata la ta'lamuna shai'a ba ku san komai ba amma ya muku guzurin abubuwa kafofin da da su ne za ku sami ilimi sai ya sanya muku gani ya sanya muku ji ya sanya muku zukata wato hankula don ku gode wa Allah saboda haka ba wai sauraren sauti shine ji ba ba wai ganin abin da ake iya gani shine gani ba ka saurari abin da zai amfani ka kai aiki da shi ka karba ka yi aiki da shi wannan shine ji na gaskiya ka ga abin da zai cuce ka ka guje masa ka ga abin da za ka izina da shi ka ɗauka wannan shi ne gani amma in ba haka ba to gara wanda ma tun farko ma Allah bai ba shi waɗannan abubuwan ba domin babu wauta kamar wanda yake tafiya a wurin da yake cike da kaya da abubuwan da za su cutar da mutum a bashi shi haske domin ya haska gabansa ya san inda zai sa kafarsa amma sai ya kashe wannan hasken ya bice shi ya zaɓe ya tafiya a cikin duhu babu mara hankali irin wannan to haka da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ji da gani da hankali don ya yi amfani da su wajen tantance gaskiya da mai gaskiya ya auna maganganu ya duba ya ga wacce ce za ta fitar da shi ɗauka ya aiki da ita amma duk da haka da zanta waɗannan abubuwa ba su amfane shi ba الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون التي يقول لسكي إيماني أطيئوا الله كبئ الله ورسوله كبئ من زنك ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون kada ku bijire wa annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin kuna ji ana karanta muku ayoyin Allah ana karanta muku hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuna ji amma ku bijire wala takunu kal ladina qalu sami'na kakku zamo kamar waɗanda suka ce min ji mun ji Allah ce wahum la yasma'un amma ba ta ji walau alima Allah fihim khairan da Allah ya ya san alkhairi tattare da su la asma'ahum da ya jiyar da su walau asma'ahum da ya jiyar da su din ma la tawallaw wa hum mu'ridun da sun juya baya suna masu bijirewa a nan za mu ga a lokaci guda ubangiji subhanahu wata'ala yana tabbatar musu da ji yana kuma kore musu ji Dan ya nuna maka bambancin ji da ji ba jin sauti da murya shine ji ba jin abinda zai amfani ka wa'azi ka yi aiki da shi jin nasiha jin magana jin shawara ka ɗauka ka yi aiki da wannan shine ji yasa za ka ji an ce wani baya jin magana ai yaron nan baya jin magana ai ba wai kurma ba ne ko bebe yana jin ka raɗau in ka yi magana amma baya ɗaukan abin da ake gaya masa baya amfani da abin da ake gaya masa ce ai baya jin magana kunnansa ba na jin magana ba ne shi yasa Allah ce masalul wa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukumun fa fahum la yaqilun Allah ce misalin kafirai kamar misalin wanda yake wato daga murya ne ga wanda baya jin komai sai kira ce suwa amma baya fahimtar abin da ake gaya masa kamar dabba in ka kira ta za ta zo amma in kai mata bayani ba ta gane ba amma aka kira wata tana ji tana gane kira illa du'a'an wa nida'a ko ai mata usur ko ai mata za ta zo amma ba ta gane ba. Allah ce summun kurane ne bukumun bebaye ne umyun makafi ne yace ba su da hankali to haka nan ubangiji subhanahu wataala a cikin waɗancan ayoyi da muka karanta na suratul anfal Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ji ko da ji أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون kada ku juya wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya alhalin kuna ji ma'ana kuna jin karatu kuna jin wa'azi kuna jin karatun alqur'ani kuna jin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuna jin sirarsa kullun ana cika muku kunnuwa da wa'azi wala takunu na qalu Kar ku zama kamar wanda suka ce min ji wahum la yasma'un amma ba su ji ba ma'ana sun ji amma ba jin ɗauka ba ji dai kawai na sauti min ji sami'na wa atayna min ji min ki wahum la yasma'un ay la jibun. domin kalmar sama takan zo da ma'anar karbawa ka ji ka karba ce sama'una liqaumin sama'una lilkadhibi ai mujibina lil kadhibi in an yi gaya masu ƙarya nan da nan suke ansawa su karba su aiki da ita shine abinda masallaci in ya dago da garku ya ce sami Allahu liman hamida bima na sami Allahu ai ajaba Allahu Allah ya ansa ce sami Allahu du'a'ak ajaba Allahu du'a'ak sauraka fahum la yasma'un ba ta ansawa ji suke yi kawai amma ba ta ansawa shi ya sa a can gaba Allah ya kira mu ne karara ya gaya musu ga yadda ake so ya yi walazi na amur stajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa kalbihi wa annahu ilayhi wa annahu uh, ilayhi tushrun Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka imani istajibu lillahi ku ansa ku ansa wa Allah walin rasuli ku ansa wa manzo idza da'akum lima yuhyikum idan ya kirawo ku zuwa ga abin da zai raya ku duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sanar da al'ummarsa abin ne da zai raya wannan al'ummar barin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi ma'ana mutuwar wannan al'umma ne ta mutu murus matukar za ta yi watsi da abin da annabi ya zo da shi ce istajibu lillahi wa lir rasuli idza da'akum lima yuhyikum yace wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawab 'inda Allah as-summu al-bukmu alladhina la yaqilun ce mafi sharrin dabbobi a gurin Allah su ne waɗanda suke kurame bebaye makafi ba ta hankalta to shine anan ubangiji subhanahu wata'ala yake magana da waɗannan kan cewa gashi Allah ya ba su ido amma ba sa ganin abin da zai alkhairi gare su sun zama kamar dabbobi waɗanda Allah ya ba su idanu ya ba su kunu, amma kuma su kan bar wato abu mai amfani wani lokaci ko kuma su kan zanto ba sa gane abin da ake gaya musu har gane dabbobi su daman can Allah bai musu guzurin hankali ba to shi yasa duk wanda ya rayu da irin wannan makanta ta basira a nan duniya shi ne zai tashi a lahira cikin irin wannan makanta wa man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila wanda ya zanto makaho a nan duniya a nan ba ana nufin makanta ta ido ba ana nufin makanta ta basira lakin ta'mal qulubul lati fi sudur irin wannan makantar wanda ya tashi ya rayu a da ita a nan saboda bijire wa maganar Allah da manzansa to da makantar idan zai tashi a lahira zai tashi a lahira duɗin baya gani ga shi a nan yana ganin komai tar amma a lahira sai a tashe shi cikin makari wani arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومجي يشي ومن أعرض عن ذكري والذي يمجري وحيينا تناتر واتاشين القرآن فإن له معيشة ضنكا الليلة درايوة تقنشي زي رايوة cikin kuncin zuciya duk irin wadatar ko da zai samu duk irin matsayin da zai shiga duk irin ni'imar da zai samu kansa a cikin zai zama mai kuntatacciyar zuciya sannan ya je kabari ya ga rayuwar kunci a ciki sannan ya tashi a lahira ma ya tashi cikin kunci shine ma'ishatan banka sannan wa yau yawmal qiyamati a'ma ranar gobe kiyama mu taro shi a taso shi daga kabari a shigo da shi cikin farfajiyar alkiyama a'ma makaho dudun baya gani rika mamaki rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji na ya katashe ni ka taro ni makaho wa qad basira alhalin na kasance a duniya ina gani amma yanzu na tashi makaho Allah subhanahu wataala ce to kamar haka ne atatka ayatuna ayoyin mu suka zo maka aka karanta maka Alƙur'ani, aka maka wa'azi aka gaya maka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fa ha sai kai buris kai watsi da su fa kazalika al-yawma sa, kai ma a yau haka za a yi buris da kai to shi shine faɗar Allah subhanahu wata'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'amal qulubul lati sudur wannan nafiyu din la ta'mal absar da wannan istidrakin walakin harful istidrak wannan dan a ƙara nuna maka cewa makantar ido ba ita ce matsala ba makantar zuci ita ce matsala makantar ido ba ita ce ba ita ce makanta ba a hakika makantar zuci ita ce makanta wanda Allah ya wato ya zanto ya cire masa basira ta zuciya wanda shine makaho na hakika ba wanda ya rasa idansa da yake abin nan ba shi yasa da Allah ce walakin ta'mal qulub Ta ce allati fi sudur dan ka fahimci zukatan da ake magana a nan. ba wai isti'ara wato kinaya bace ba wata isti'ara bace a'a zukatan nan da suke cikin irana don kaka tafi wata ma'ana daban a samu irin wasu masu tawili ce zukatan ana nufin ƙwayar ido ana nufin zukata allati su sudur yana da ciki ya ƙolo na bi afwahihim dama in za ka yi ai da baki ake yau amma ce bi afwahihim don kakka tafi zuwa ga wata ma'ana ta majazi ko ta kinaya ko wata isti'ara ka kaɗar da abin zuwa wata ma'ana daban a'a wannan ake nufi wala irin ya tsiru bi janahihi akwai wani tsuntsun da ba da fifike yake tashi ba duk tsuntsu da fifike yake tashi to ya tsiru bi na hai don a nuna maka dai tsuntsun ake nufi ba wani abu ba ya sa ce allati fi sudur to wannan kamar a gan a tabbatar maka da cewa wannan ita ce makanta wannan ita ce in ana san a san mecece makanta ta hakika to wannan da aka ambata ita ce makanta ta gaske irin wannan uslubin yana nan da yawa a hadisa a nan sallallahu kamar hadisin da yake cewa innamar riba an nasi'a innamar riba fin nasi'a innamar riba riba kawai ita ce nasi'a wato ribar da za a bada bashi a ƙara ma lokaci wajen biya don ka ƙara wani abu ai ba ita kaɗai ce riba ba akwai ribar fabul. a sayi abubuwa jinsi ɗaya a fifita gama azabu bizar الفضة بالفضة التمر بالتمر الشعير بالشعير sai alkama da alkama kwano ɗaya kwano ɗaya wannan a sai kwano ɗaya wannan a bada kwano biyu riba ce babu jinkiri a ciki amma akwai fifiko a abin da yake jinsi ɗaya amma annabi sai ce innamar riba fin nasi'a saboda ita ce ribar da aka zo aka samu larabawa wato ta yi kakatutu a cikinsu a zamanin jahiliya Ribar kar. to shi yasa annabi yayi wannan kamar a ce alhajju arafa hadisi annabi ce alhajju arafa tsayuwar arafa ce hajji kowa ya sani cewa hajji ba ta a tsayuwar arafa ba amma kuma ga hadisi ya ce alhajju arafa don a nuna maka girman mahimmancin arfa ɗin kusan ita ce ƙashin bayan aikin hajji duk da aikin hajji yana da wasu rukunai baya ga tsayuwar arfa amma sai aka takaita aikin hajji a cikin arafa akwai wani hadisi da ce alhajju al'ajju wasajju alhajj al'ajju shi ne ɗan gamriya ana sannan wasajju da zubar da jinin abin hadaya kaga a wajen hadisi kuma sai aka ce alhajju al'ajju Sajju. can kuwa ka ce alhajju arafa wanda da a fito maka da mahimmancin wannan ne kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laysa al-ghina an kasrati al-'arf walakin al-ghina ghina an-nafs laysa al-ghina an kasrati al-'arf ba yawan kadarori ne wadata ba ba yawan tara kadarori kana da kamfanoni kana da motoci kana da jirage kana da gidaje kana da kana da kana da ba wannan shine ودات آبا ولكن الغنى غنى النفس ودات إتسي ودات الزوجي أي أيوة، ما وأنا نفهم وأن شماء كلمة ودات آبا ثم أنا كلمة ودات نبي سمقل الغني ظلم الغني أنا هنا نفهم ودات الزوجي يعني فوانا الله يباشي نوكيا إن يكر أباشي يتولم باشي تظالنتي تنين هذا أبن بيها فقال النبي أكلاش الغني saraka ba ana kore masa sunan ganiye din ne ba a'a dan ana maka cewa in ana neman mawadaci na hakika to a samu wanda yake mai wadatar zuci kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa shadidu bisur'a walakin ash-shadida man yamliku nafsahu inda al-ghadab ba mai kaye shine mai karfi ba ba wanda yake kaye aka kara da shi a kokowa ya kayi ba ba shi ne ka karfa ba ka shi ne wanda zai iya danna zuciyarsa lokacin da ya fi kaga anan ba ana nufin cewa mutum in yana yana iya kayar da jama'a kai ba ba ne amma ana so a ce maka ga karfa na gaske kamar inda annabi ke cewa laysal miskin man tarudduhu al-luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratani miskini ba ne wanda in ya je roƙo aka ba shi dabino biyu ko dabino ɗaya zai kama hanya tafi ya je nan a ba shi loma ɗaya ko loma biyu ba wanda shi ne miskini ba walakin nan miskin alladhi la yajidu ghinan yughni wala yatafammanu lahu ahad fa yatasaddaqu alayh miskini shi ne wanda ba shi da wadatar ba shi da abin sana baya tambaya kuma ba wanda ya lura cewa baya da shi la yasaluna an-nasa ilhafa ba ya roƙa ba ko ba a gane cewa ba ya da ba shi wani shi ne miskini ba wai ana nufin cewa wancan ba miskini ba ne a ana so a nuna maka in kana neman maskana ta hakika ka samu wannan ka samu miskini to ire-iren wannan suna nan da yawa usulubi ne na larabci to ne ma'anar inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanuwa ne suke makancewa ba a zuka zuciyar nan <clears throat> wadda take cikin kirji kiraza ita ce take makancewa domin duk yadda aka kai ga gani ko da ji matukar dai ba a hankalci ba a yi tunani akan abin da aka gani ko aka ji ba to wannan ganin da ji ba zai amfani ba in an ji a yi tunani in an gani a yi tunani shi ne a tadabbur التي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها zuba za su yi cincintini game da alkur'ani ba su yi karatun ta da tsayatsai su duba su da abin da alkur'ani ke cewa ko kuma akwai murfai ne akan zukatansu shi ya sa ƙur'anin baya shiga zuciyarsu saboda haka in an gani a yi tunani to nan ne tunanin zai yi amfani ibn taimiyya alaihi rahmatullah kafin ibn taimiyya alƙata ibn da amatar sadusi game da ke cikin tafsirin ibn abi hatim yana cewa game da wannan aya yake cewa ma hadhihi al-absar allati fi ar-ru'us fa innaha ja'alaha Allah manfa'atan wa bulghatan wa amma al-basar an-nafi' fa huwa fi al-qalb Allah ce ba ana maganar waɗannan idanuwa waɗanda suke tambare da kawunan ku ba ba wai su ake magana ba a'a waɗannan su ma wasu gaɓoɓi ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya suna da amfani suna da biyan bukata ce fa inna Allah fa inna fa ja'alaha Allah bulghatan manfa'atan wa bulgha Allah ya sanya su a jikinka suna da amfani suna biyan bukata wa amma al-basar nafi' gani mai amfani fahuwa filkal yana cikin zuciya ibn taimiyya alaihi rahmatullah yake cewa man nazara ilal ashiya'i bi gairi kalbin أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا wanda duk zai saurari wanda duk zai dubi abubuwa ya kalla abubuwa amma ba da zuciyarsa ba wato baya halarto da zuciyarsa lokacin da yake kallon abubuwa ko kuma ya saurari maganganun malamai amma zuciyarsa tana can wani wuri bai halarto da zuciyarsa lokacin da yake sauraron ba ya ce fa inna hula ya aqilu shay'an ba zai fahimci komai ba fa madarul amri ala kalbi. ce kai kawon al'amari duka yana nan a zuciya a kan zuciya ne wa inda ha tastabinul hikima a nan ne hikima take bayyana ga zuciya shi ne sai ya kawo wannan ayar da muke ciki afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha malam ce hatta lam yadhkur huna al a anan Allah bai ambaci ido ba kama fil ayatis sawabi kamar yadda yazo cikin ayoyin da suka gabata waɗanda ya yi ambato a nan Allah ya faɗi idanu kamar cikin ayat suratul a'raf da muka karanta lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha Allah ya faɗi idanu amma anan bai faɗi idanu ba fa inna siyaqal kalami huna fi umurin ghaiba domin anan Allah yana magana ne akan wasu al'amura da suka riga wato da ba a tare da su laraba wanda ake su magana ba su rayu tare da mutanen annabi nuhu ba ba su rayu tare da mutanen adawa ba ko samudawa ko mutanen annabi lot ko mutanen annabi shu'aib sannan wasu daga cikinsu ba su yi tafiye-tafiye ba ma suka ga kufansu za ka kaga abin da ake magana a kansa wani abu ne da ba a gabansu yake ba وحكمة مأقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها أنا مغانا لأكي هكما تطيعوا كيتنا ننقرشان الأمر يا زي كسنشي wanda a nan ba ido ne yake amfani ba zuciya ce take amfani hankali ne yake amfani Allah ce am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun illa kal an'am bal bal hum adallu sabila Allah ce kana tsammanin cewa da dama daga cikinsu suna ji ko suna hankalta ce ai kawai waɗannan ba komai bane face kamar dabbobi suke sun ma fi dabba bacewa to shi ne yace wata tabayyana haqiqat haqiqatul amri fi qawlihi inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid ce to haƙiƙanin al'amarin zai bayyana a cikin faɗar Allah subhanahu wata'ala da yace lalle a cikin wannan abinda aka ake karanta muku ko kuke sauraro na alkur'ani la zikra akwai wa'azi akwai tunatarwa amma gawa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya ma'ana yake da hankali aw alqasama ko ya kasa kunne wa huwa shahid yana mai halarto da zuciyarsa ba wai ya kasa kunne ba kuma zuciyar tana wani wuri ba wai ya kasa kunne ba ko yana bacci a'a zuciyarsa tana halarce hankalinsa gaba ɗaya ba da shi ga wanda yake karanta masa ayar Allah ko ake masa wa'azi to wannan shi ne zai wa'azantu saboda haka anan mu ga ubangiji subhanahu wataala ya kore makanta ce la ta'mal absar idanuwa ba ta makancewa tare da cewa mun san cewa idanuwa suna makancewa sauraka a nan kore wadda ake nufi ana nufin cewa in ana maganar makanta ta haƙiƙa to ba makanta ta ido ba ce makanta ta haƙiƙa makanta ta gaske mai haɗari ita ce makanta zuciya a wasu wurare Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa akwai wanda yake rasa idansa kuma sunansa makaho ulaika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum da cewa a'ma absarahum ana nufin a'ma basairahum Allah ya makantar da basirarsu wace laita ala al'a'ma haraj anan al'a'ma ana nufin makahu wanda ya rasa ido abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ma anan ana nufin makahu wanda ya rasa ido saboda ba wai ana nufin cewa wanda ya rasa ido ba a kiran shi makaho bane a'a makaho ne shi ma amma makanta sama mai haɗari ba ce kamar makantar da zai rasa da zai rasa wato zuciyarsa makantar zuciya da yawanci yawanci yawanci ana tare da wannan makantar ne duk wani kafiri duk wani butulu duk wani da wani da zai kangare wa Allah to yana tattare da wannan makantar ne kuma ita wannan makantar ita ce mai haɗari amma makantar ido da yawa daga cikin salihan bayi sun rasa idanunsu wannan bai rage darajar su ba da komai bai rage kima su bai rage matsayin ba sai ba matsayi da suka samu a gurin Allah annabi yake cewa duk wanda ya rasa idanunsa na karbi idanunsa masoyan nan nasa biyu yana nufin idonsa biyu yayi hakuri to zan saka masa da gida aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk na karbe ganinsa ya yi haƙuri to zan masa musanyan wannan da gida aljanna kaga shi gaba ta kai shi ma sai sa za mu ga yawa daga cikin bayan Allah sun kamar abdullahi dan abbas kaga sai da ya makanci jabir dan abdullah jabir ibn abdullah in karanta hadisin shi ma sai da ya makanci a ƙarshen rayuwarsa ga wasu daga cikin sahabba annabi irin su itbar ibn malik irin su su su su su su su abin abdullahi bin ummi maktum wadanda duk makafi ne amma makanta su ba ta zama musu illa ba sun samu ɗaukaka a gurin Allah har gobe ambatansu ake da alkhairi har gobe addu'a ake musu kyawawa cikin malamai an yi malamai da dama wadanda suke makafi ba sa gani zai ba mu tirmizi da muke cewa rawahu tirmidhi ba makahu ne ka taba san ka san wannan kaga ina nan dara dara amma ba wanda yake cewa rawahu kai kai da kabe ta da rawahu kai ba saboda haka makanta ta ido ba ita ce matsala babba ba kamar makanta ta zuciya sannan Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya ce fatakulu lahu qulubun ya'kuluna biha wannan ya nuna maka cewa wato hankali a zuciyarki, lahu lahum qulubun la yafqahuna biha waya hankali a zuciyarki. wannan ba yana kore cewa kokolwa ba ta da rawa da take takawa ba duk sanda kokolwa ta samu matsala to zai tasiri akan hankalin da yake zuciya haka ibnu atiya a tafsirinsa al-muharrar al-wajiz yake cewa wa hadhihi al-aya taqtadi an al-aql wannan aya tana hukunta cewa hankali yana cikin zuciya Wazalika huwal huwa wannan kuma shine gaskiya wala yunkaru amma ba wai ana inkarin anna lid-dimagh ittifalan bil-qalbi tana da alaka da zuciya ba Ƙwaƙwalwa tana da alaka da zuciya yujibu fasad al-aql ma taqtalla duk sanda kwakwalwa ta samu matsala to hankali ma zai samu matsala ka akwai alaƙa tsakanin zuciya da kwakwalwa amma hankalin inda aka dasa shi shi ne a zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb a jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru duka jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki duka ya ɓaci nabi ya ce ita ce zuciya sannan Allah ya ci gaba da cewa ويستعجلونك بالعذاب ولن يُخْلِصَ الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود Allah madaukakin sarki ya yace wa na bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wa na bil azabi suna neman ka da gaggauto azaba suna neman ka da gaggauto azaba wa ilan yukhlifa Allahu wa'ada amma Allah ba zai taɓa saba alkawarinsa ba wa inna yawman inda rabbika kuma lalle yini daya a wajen ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'uddun kamar shekara dubu ce daga abin da kuke lissafawa Allah subhanahu wata'ala a baya ya gaya mana cewa ya halaka mutane da dama ya halaka alƙaryu da dama wa ka ayyin min ƙaryatin ahlaknaha alƙarya nawa a ƙayyin min ƙaryatin amlaitu laha wa hiya sun ma kasuwa fa sai faka da nakir Allah ya ba labarin ya halaka mutanen annabi ya halaka mutanen annabi ya halaka Adawa ya halaka Samudawa Allah yana faɗa musu wannan dan ya tsoratar da su suma su guji abinda zai ja musu azabar Allah su guji abinda zai ja musu halaka to sai suke ganin ana kwana ana tashi babu abin da ya same su ba wata halaka da ta zo ta halaka su da suke ganin cewa abinda annabi sallallahu ma yake faɗa ba gaskiya bane duk kawai tsorata su yake barazana ce kawai yake musu amma ba wata azaba da ta same su haka sai suke ma cewa inda gaske ne a gaggauto da azabar a kawo ta in har da gaske ne tunda ba mu ganta ba kuma kullum faɗa kake karanta mana kake an yi kaza an yi kaza an yi kaza to ko kuma gashi nan kullum kafir cewa muke kare kuma ba abin da ya same mu wanda yanzu cewa ba gaskiya bane to kullu ba ta hazal wa'd in kuntum sadiqin yaushe wannan wa'adin zai zo inda gaske ne to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya musu yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da suke yi dan su nuna cewa tabbas kai ba mai gaskiya ba ne. kai makaryaci ne don haka ma har suke cewa to ka gauto mana da azabar to ne Allah yake lallashin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya haƙuri da yawa waɗanda suka gabace shi haka aka yi ta ƙaryata su aka yi ta ƙaryata su aka yi ta cutar da su da haka kakka damu da irin abin da suke aikata ka yi haƙuri maganganun da suke faɗa maka kasu ba za su cutar da kai ba kuma alkawarin Allah baya sabawa alkawarin Allah baya sabawa za su ga lokacin da azabar za su same su ko a nan duniya ko kuma ubangiji ya jinkirta musu sai bayan mutuwa amma dai walan yukhlif Allah wa'adahu Allah baya saba alkawarinsa Allah ya gaya mana irin yadda suka rika izgiri. suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam maganganu na izgili wa idh qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi'adhabin alim Allah ce ka tuna lokacin da suka ce Allahumma ya ubangiji in kana hadha huwa alhaq min indika in dai wannan abin da annabi yake faɗa wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in dai gaskiya ne daga wajenka yake fa amtir alaina hijaratan min as-sama to yi mana ruwan duwatsu daga sama a wucina bi azabin alim ko ka zo mana da wata azaba bi radadi da mukon su roƙi shiriya sai Allah in gaskiya ne ka shiryar da mu sai a in gaskiya ne yi mana ruwan duwatsu ko ka zo mana da wata azaba mai daɗi? to azabar tana tafi imma ajilan au ajilan wasunsu za su ganta tun a nan duniya za su ga yadda Allah zai wulaƙanta su da tozarta su wasu kuma sai bayan mutuwa ko sai an zo ɗaukar ransu sannan za su san cewa abinda ake gaya musu gaskiya ne Allah ce wa yasta'jilunaka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم ko وهم لا يشعرون Allah ce suna gaggauto wato suna neman ka da gaggauto azaba walaula ajalin musamman Allah ce ba dan ajali da yake kayyadajje ba la ja'ahumul azab da azabar ta zo amma su sani wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la shirun. azabar za ta zo musu baghtatan ba zato ba tsammani ba su shirya ba idan ba ta zo a nan duniya ba to tana jiransu a lahira na يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين suna neman ka da gaggauto azaba kuma alhalin jahannama tana nan kewaye da kafirai tana jiransu وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب sai ya ubangijin mu ka gaggauto mana da ka san mu na azaba tun kafin ma alkiyama ta zo za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya kawo sigar da fi'ili mudari ci wa yasta'jilunaka suna neman ka gaggauto musu da azaba aka kashi da fi'ili muzari idan ya nuna abu ne da suke ta yinsa akai-akai yau su faɗa gobe su faɗa ba wani abu ne suka faɗa ya wuce saboda mai suke cewa a gaggauto da azaba saboda su a tunaninsu tabbat ba wata azaba da su same su to shine Allah ya ba su ansa ya ce walan yukhlifa Allah wa'ada Allah fa ba zai ba zai ainihin saba alkawarin sa ba na alkawarin da ya zai azabtar da kafirai a duniya da lahira wannan sai ya faru wannan walan yukhlifa Allah wa'dahu Allah ba zai saba alkawarin sa ba wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ana nufin abinda ya auka musu ranar badar abinda ya same su a ranar badar da a ranar badar aka yi kace-kace da manyansu ana aka kashe irinsu abu jihal irinsu okubatar na abi mu'ayyar a yakin badar da aka gama da su jima-jiman ƙurashawa suka mutu a wannan lokaci irinsu utba utba mahaifin eh, eh, eh, abin nan hindu da ɗan uwanta duk a wannan gurin a kashe su to wasu malamai suka ce walen yi kulifa Allah wa'adahu da Allah ya faɗa yana nufin yana nufin wannan abin da zai zo musu nan gaba kuma ya same su wasu kuma daga ciki daga cikin malamai suka ce ana nufin abin da zai iske su nan gaba ranar gobe kiyama sannan da Allah ce walan yukhlifa Allah wa'adahu kalmar wa'ad an fi sanin cewa kalmar wa'ad tana zuwa akan alkawari na alkhairi wa'id shi kuma alkawari na sharri alkawari na azaba na narko to amma wannan ayar da ire-irenta suna nuna cewa wa'ad yakan zo akan alkawarin da ba mai kyau ba ba mai daɗi ba saboda anan da Allah ce walan yukhlifa Allah wa'dahu ana nufin azabar da suke cewa a gaggauto musu ita ce wa'ad da ubangiji ya faɗa a sai da zahirin abinda a ayat ta nuna kamar inda Allah ce annar wa'adaha Allah allazina kafaru wa bi'sal masir wuta ce Allah ya alkawarinta akai amfani da kalmar wa'ad sannan Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kuma lalle yini ɗaya a wurin ubangijinka kamar shekara dubu ne daga abin da kuke lissafawa a lissafinmu shekara dubu ita ce yini ɗaya a wurin ubangiji mana suna gaggauto da azaba a yi a yi a kawo musu azaba allah mai haƙuri ne kuma wannan tazarar da kuka gani ko a gurinku ne kuke ɗaukar shi da tsari kuna ganin har yanzu azaba ba ta zo ba alkiyama za ta tashi har yanzu kana ganin alkiyama ba ta tashi ba kai kana ganin kana ganin shi mai nisa amma a gurin Allah wannan ba komai bane innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba suna ganin sa da nisa mu ko muna ganin sa kurkusa saboda sai an shekara dubu shine yini ɗaya a gurin Allah saboda kaga ashe ba a je ko ina ba ba a magana sakan ba don ko sakan bai kai ba su ubangiji subhanahu wata'ala wannan lokacin da kuke gani mai tsawo a gurinsa ba mai tsawo ba ne kuma azabar da kuke cewa ta zo ta zo ta zo tana nan kurkusa ba nesa take da ku ba yanzu ina masu gayawa wa annabin suke ina suke dan sama da shekara dubu sun bar duniya a lokacin gani suke an daɗe amma yanzu suna ina sun tafi to haka kowa da ya a bayan ƙasa haka zai tafi ya bata sauraka duk irin abin da kake gani duk nisansa to a gurin Allah ba ya da nisa kurkusa yake ubangiji wata ala in ya ga dama nan take zai iya halaka su to amma Allah yana da haƙuri kuma yana jinkirta musu wataƙila a samu daga cikinsu waɗanda za su tuba wataƙila a samu daga cikinsu waɗanda za su haifi zurriya da za su zo su bi addinin Allah kuma haka ta faru yawa daga cikinsu ‘ya'yansu suka zo suka zama su ne manya-manyan kwamandoji na musulunci su suka rungu musulunci suka yi ta baza shi a duniya sauraka jinkirta musu ɗin da Allah ya akwai hikima a ciki wasu kuma suka musulunta irin su abu sufiyan Eh, irin su amur amur ibn al'as suka zo suka musulunta to da a ce allah ya musu kwab daya ga duk wannan abubuwa wanda za su to ubangiji ya san me yasa ya jinkirta musu din akwai hikima ta ya jinkirta musu har zuwa wannan lokacin to amma fa da zarar lokacin ya yi to kuma babu wanda zai iya wato zai kwatar su daga hannun ubangiji su wata wata'ala wannan aya ta yi daidai da ayar da take cikin suratul sajda da Allah ce dabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun Allah yana tsara al'amura daga sama zuwa ƙasa sannan wannan tsararren al'amarin ya hau zuwa gare shi a cikin wani yini wanda gwargwadon tsawonsa a wajen ubangiji shekara dubu daga abin da kuke lissafawa kaga nan suratu sajda ma Allah ya faɗi cewa inda yawman inda rabbika fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun yini daya daidai yake da yini daya a wurin ubangiji daidai yake da yini dubu abin da shekara dubu a lissafin akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da tirmizi hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadkhulu fuqara'ul muslimina aljannata qabla aghniyaihim bi nisfi yawmin wa huwa 500 am fuqara'ul muslimina talakawa musulmi talakawa musulmi za su shiga aljanna kafin masu kuɗi su shiga da rabin yini rabin sai annabi ya ce wa huwa 500 amin shekara 500 talaka zai riga mai kuɗi shiga da shekara 500 to haka wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ana nufin daga cikin ranakun azabar lahira ana gaya musu ranakun azabar lahira wasu kuma sun tafi akan cewa yawman inda rabbika min ayyamil akhira, ka alfi sanatin min mimma ta'udduna min ayyamid dunya akwai aya da take cikin suratul ma'arij wanda ita kuma ta ce ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kane miqdaruhu 50 alf sana mala'abun mala'iku da ruh ne mala'ika jibril suna hawa zuwa gare shi a wani yini wanda gwargwadon tsawonsa shekara dubu hamsin to yaya aka hada wannan ayar da waɗancan ayoyi guda biyu da ayar da take nan cikin suratul hajji da wacce take cikin suratul sajida waɗanda suka ce yini a wurin ubangiji kamar shekara dubu a lissafin da kuma waccan ayar da take cikin suratul ma'arij Allah ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana nan dubu can shekara dubu hamsin to wani irin bayani malamai suka yi wajen bayyana ma'anonin waɗannan ayoyi wannan ne matashiyar karatunmu na gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh